العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتم من أن اللتافي نفكه ميسونا مكتفر خليل في الفقه المالكي wanda al'imam sheikh khalil bin ishaq al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba muna cikin bayani dangane da abin da ya shafi randuwa da kuma hukunce-hukuncen randuwa a yau insha Allah ta'ala za mu taki daga darasi na ɗari da saba'in da shida inda mala yake cewa wa bi jam'il aswati qila adribannahu kaza da haɗa bulalu masu yawa cikin mutumin da ya rantsuwa ya ce wallahi sai na da keke kaza duka masu yawa saboda haka duk wanda ya rantsuwa ya ce wallahi sai na yi masa bulala talatin sai ya haɗa. wani abu mai kama da zinziyan kwakwa guda talatin ta yadda ke shi da shi sau daya to malam ya ce wannan rantsuwansa da ya yi bai karya ba din yadda maganan take kenan ko da tsintsiyan kwakwan nan guda talatin ne da ke shi da su sai dai za a yi lissafi a matsayin ya yi masa bulala guda ɗaya idan abin ya yi raɗaɗi kamar yadda malaman fikihu suka ce in abin bai yi raɗaɗi ba to bugun farko ma dai ba bulala ba ne sai dai ya ɗauki zinziyan kwakwan ɗaya bayan ɗaya yana cauɗa masa har talatin to shi ne ya ci zuwa ina fata an gani to sai dai wannan matsala akwai maganganuwa kai saboda asali akwai annabin da ya rantsuwa zai da kima matarsa zai mata bulala dari alhali kuma ransa ne da ya riga ya ɓaci ya faɗi haka saboda ita abin da ta yi daidai ne shine a lokacin bai fahimta ba daga baya sai Allah ta baraka wata ala ya baki umarni ya dauki damkin tsintsiyaye da ke ta to idan har Kur'ani ya ce a yi wannan duka an warware wancan sannan a cikin mu'amalan mutane na yau da gobe aka yi irin wannan duka aka ce abin bai warwaru ba to akwai matsala ina fata an gani tunda wani lokaci maslaha ake nema ka zai iya bata maka rai komi girmansa ka ce sai na masa bulala kaza wallahi sai na da ke shi sau kaza sai daga baya kuma sai abu ya bayyana cewa ɗankan nan fa ya fi ka gaskiya ko kuma waɗannan bulalun da ka ce za ka masa bai kamata kai masa ba to wace hanya ya kamata bi mafi sauki sai a dauki masabar qur'ani abinda manhajin qur'ani ya karanta sai a lauka ya aiki da wannan to amma dai anan mala ya ce wa bi jam'il aswaqi da tara bulalu waje guda fila ku kaza cewa zan dake shi kaza to idan yayi bai warware ranzuwa ba sai dai yayi dukan ɗaya bayan ɗaya gwargwadon yawan yadda ya rantsa wa bilahamil huti haka kuma rantsuwansa tana karyewa idan ya yi rantsuwan cewa ba zai ci nama ba sai ya ci naman kifi mutumin da ya rantsuwa ya ce ba zai ci nama ba kwata-kwata to sai ya kawo naman kifi sai ya ci naman kifi naman kifi da naman kaji da sauran dabbobi ɗaya ne to ga masabar malikiya ɗaya ne ina fata an gane saboda haka duk mutumin da ya rantse ba zai ci nama ba sai kuma aka kawo naman kifi sai ya ci to ya karya rantsuwa sai ya yi kafara saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala hami tsayirin mimma yaktahun wannan ya gwada naman tsuntsaye ya shiga ciki sannan kuma kamar yadda ya fada cikin wata aya za ku ce lahaman fariyan lahaman fariyan naman kifi ne ko naman dabbobin da suke cikin ruwa ina fata an saboda haka duk mutumin da ya tsiran zuwa ya ce wallahi ba zai ci nama ba don an kawo naman tsuntsaye ya ci ya karya rantsuwa an kawo naman kifi ya ci ya karya rantsuwa ba sai an kawo naman rago ko kuma naman saniya ba wa haka ma ainihin koyinsa idan mutum ya ci koya ce ba zai ci kwai ba sai ya ci kwan kifi to ya karya ranzuwa to sai dai a kwan kifi idan an duba za a gaba ajiye ki suke yi kamar sauran abin nan ba mafiya yawa yana cikin cikinsu ne to shi yasa waɗansu suka ɗauka cewa ƙwan kifi hukuncinsa hukuncin naman kifi yanzu irin kifaye nan da ake sayarwa na bakin hanya tsawon lokaci za a ga akwai koyinsu yana cikin wani wata jaka haka da yake su suna da koya ya kai miliyan guda lokaci guda suke sakewa kuma sai ga waɗansu sun tsoro da yawa ba kaman koyin kaza ne ko koyin jimina ba to saboda haka yana haɗe ne da ba za ka iya rarrabewa ba ba yadda za a ce yanzu ga kifi nan kifi da ranta ko kuma kifi da ranta ta fitar da koyaye an tattara koyayenta za a dafa yana da wahala domin lokaci guda suke sakewa kuma suka sake a cikin ruwa kawai kowa zai tafi abin nan nasa ne kamar yadda masu ilimin kimiyyar wannan abu suka ce lokacin da suka sake akwai daidai gwargwado yadda yake yana kyankyasa da kansa shi kenan saboda aka kifi idan ta sake koyayenta za ta iya haduwa da yayanta ma ba za ta iya gane su ba saboda in tana jin yunwa haɗe su za ta yi ina fata an gani to wannan kenan wa asalin rutsabi fi ha. sannan da zuma wanda yake ɗanye cikin duk mutumin da ya ce ba zai sha zuma ba duk mutumin da ya rantsuwa yake ba zai sha zuma ba yace wallahi ba zai sha zuma ba to da danyen zuma da dafaffen zuma duk wanda ya sha ya karya rantsuwa kuma zuman nan da zuman ainihin zuma da zuman furanni da zuman reguwa da zuman duwatsu ko na bishiyoyi ko na shuri duk ɗaya ne inda ya kace ba za ka sha zuma ba to kun ga kenan wannan yana da kyau mutum kada ya jefa kansa cikin rikici da fitina in zai yi ranzuwa sai ya taka zanzan wabi ka'akin duk mutumin da ya ci alkakin zuma ranzuwansa ta karye cikin wanda yake ba zai ci duk abin da aka dunkula ki da garin alkama ba shi ne ko kwanakin bayan a fara yin bayani akan wannan su larabawa suna da kofs iri daban-daban in suka ce maka biredi to karka dauka irin biredin da ake jerawa wajen mai kayi ne a'a su hatta wato wani abu mai kama da cincin akwai kanana akwai manya akwai menene dukansu a wajen larabawa kobzu ne saboda haka in kai ranzuwa ka ce ba za ka ce kobzu ba to duk abin da aka yi shi da kobzu da sunan kobzo idan ka ci ka karya ranzuwanka misali ka'ab alkaki da zuma ake yi sai alkakin yanzu na gada shuga ake yi yasa ba da daɗi amma alkakin da da zuma ake yi ina fata an gane an gane alkaki ko sai malam jingir ka san alkaki da ke to da me ake yi da gero ake yi ko da me ake yi da alkama ake yi da kuma mai da shuga da yana jin na zuma din baka san yadda ake na zuma ba amma dai da mafiya yawa alkaki da zuma ake ko yanzu masu na danyi sai su dan yafa zuman haka amma in ka bar kwana biyu eh, in ka bar shi kwana biyu sai ka ji ba za ka iya ci ba ko cikinsa sai ka ji babu biyu, ko sai ka ji kana jin ɗanɗano ciki saboda shuga suka sa na mutanen da kuma zuma ake sawa ya sa nan ya alkaki a da sai shekara guda bai lalace ba sai shekara guda bai lalace ba amma yanzu ina to duk mutumin da ya ce alkakin da aka yi da zuma wa kushkenani da alkakin da aka yi da shuga wa harisatin sannan kuma da tintin din da aka hada da nama wa itiriya ko itiriya da ainihin cincin ko kubzin ɗin da aka yi shi mai kwaya-kwaya to rantsuwansa ya karye fi kubzin duk wanda ya ce ba zai ci kubzu ba karfa kumanta a can baya mana bayanin cewa ana lura da al'adar mutane wajen tabbatar da rantsuwa ko rashin tabbatar da rantsuwa to suwa wajen su haka ne mu kuma a wajen mun kace ba za a nan in kace ba za ka ci fulawa ba ko da ke in kace ba za ka ci biredi ba ba za ka ci biredi ba to mu mun san biredi biredi ne sai dai akwai babba akwai karami akwai biredin da ake sa kwakwa akwai wanda ake sa nama akwai su duk irin waɗannan to kaga duk mun san biredi biredi ne in ka ce ba za ka ci biredi ba to shi kenan in ka ce ba za ka ci cincin ba an san abin da kake nufi to wannan yana da kyau duk wanda zai ba da fatawa akan haka ya ringa la'akari da waɗannan abubuwa saboda haka waɗannan abubuwan da ya jeranta mana su waɗansu kalmomin ma ba kalmomin larabci ba ne kakin alkama ta wannan alkaki wanda aka yi da zuma wa kushkinanin alkaki ko cincin wanda aka yi da shuga wa harisatin da kuma cincin wanda aka sa nama kamar sandwich aka sandwich din ma iri-iri ne akwai wanda ake sa ganye akwai wanda ake sa kosai a kafakin larabawa ne wake kenan akwai wanda suke sa nama naman ma ko na kaza ko na karaman dabba ko na babban dabba sannan wa itiriya da kuma wato cincin din da aka yi su yan kanana kanana kun ga mu muna da cincin iri daban-daban ina jin akwai cincin mai kama da tarbin malam akwai cincin din da ake yi haka mai kama da kwabbai akwai tintin din da ake yi kamar sandan ba'are ina jin kuma kamar haka ake kiransa to akwai tintin din da za a yi a dudunkule musamman biki a yanzu za a ga tintin din da suke yi haka wani iri daban ba a yi mai tsawo wannan shi ne italiya fi kubdin duk wanda yake ba zai ci kubdu ba da larabci to idan ya ci ɗaya daga waɗannan abubuwa ya karye rantsuwarsa sai kafara amma la aksihi banda akasinsa idan ka ce ba za ka ce alkaki ba to an san alkakin da aka yi shi da zuma ne shikenan wannan ba zai hana ka ka ci wanda aka yi da shuga ba inda har ka ambaci sunansa shikenan wa ne sannan kuma rantsuwa tana karyewa da mutumin da ya ci nama na tunkiya ko na rago wa ma'azin ko na akuya ko na bunsuru wa dikatin ko naman zakara wa dajajatin ko naman kaza fi gananin wa dajajin mutumin da ya rantsuwa ya ce ba zai ci naman kananan dabbobi ba su da larabci in ka ce gananin kananan dabbobi to su ne ana nufin min ad-da'ni wa min al-ma'd ana nufin tumaki layinsu da awakai layinsu waɗannan su ne azza'an su ne ƙananan dabbobi saboda haka duk mutumin da ya ce billahi lazi la ha, illa huwa ba zan ci naman ganan ba to ya yi rantsuwa ba zai ci naman akuya ba ba zai ci naman bunsuru ba ba zai ci naman tunkiya ba ba zai ci naman rago ba saboda ka yi ya ci ɗaya daga ciki ya karya rantsuwarsa sannan sai ɗaya ɓangaren duk mutumin da ya rantsuwa ya ce ba zan ci naman kaji ba to da kaza da zakara duk sun shiga ciki in ya ce kaji shi ne da jajin da larabci ina fata an gani na sai ke labi ahlihi ma fi akar amma banda ɗaya cikin ɗayan duk mutumin da ya ce ba zai ci naman rago ba ya yi rantsuwa wallahi ba zan ci naman rago ba don an kawo na tunkiya zai iya ci wallahi ba zan ci naman akuya ba to idan an kawo na gunsuru zai iya ci ina fata an gane duk wanda yake ba zan ci naman zakara ba to zai iya cin naman kaza in yake ba zan ci naman kaza ba in aka kawo na zakara zai iya ci amma in yake kaji to da zakara da kaza duk sun shiga ciki kuma kaga kajin nan da namu na gargajiya na gida da na turawa duk ɗaya ne duk ɗaya ne saboda abin da na lura kun ga nau'o'in kaji da kuke gani in ka je kusan duk duniya iri ɗaya ne sai dai na wani wuri ya fi na wani wuri girma kajin waɗansu wurare sun fi na waɗansu wurare yawan gaki shi ne bambanci kawai to kuma sai dandanon nama amma kowa ya yi irin kajinmu na kauye su sun fi zaki akan manya-manyan kajin nan duk inda ka je a duniya saboda haka su ma idan ka je musamman ah, larabawa sun ce baladiya eh baladiya ina jin something like that haka a misira in to kajin gida za su baka su za ga naman su fai da yawa amma sun fi tsada ko a sikeli ya fi tsada saboda sun fi zaki ina ba ta gani don gaje ba za ka ci naman kaji ba kun ga da kajin misira da kajin nijar da kajin najeriya da na turawa da na bakaken fata duk ɗaya ne wannan kenan wa bai samlin istohulika fi sawikin mutumin ya karya rantsuwa idan ya ci maiko wanda aka hada a cikin garin dakuwa abinda malai yake magana kenan duk wanda yake wallahi ba zai ci maiko ba to sai aka samu garin dakuwa mai maiko kamar a ce aya haka tun da aya inda man gyada ai tafi lafiya kuma yanzu garin dakuwan aya idan babu man gyada kana ci ma shake ka zai shake ka zai sannan akwai wani abin da ake kira mutanen da suna yi nakiya da sani ba ko yanzu ana yi ana yi ko eh. Ta ma nakiya ina jin ana yin da zuma ne ake yi da eh, kwarai da gaske tun da da muna ganin iyayenmu sukan sa a sayo fulawa fulawan da ake sayowa ko mafiya yawa ana yi da alkama ne an dafa zuma sai ya juya ciki. sai a gauraya yake a gauraya yake eh, wannan nakiya a da ita ma an yi ta kan shekara guda ba ta lalace ba kwarai da gaske to sai dai kuma dole akwai man gyada to mutumin da yace ba zai ci man gyada ba sai ya ci waɗannan abubuwa kai ka ce ba za ka ci man gyada ba kayi ranzuwa sai aka kawo maka dambu mai man gyada da yawa sai ka ci to ka karya ranzuwa kwarai da gaske ka karya ranzuwa abinda malai yake magana kenan tunda ka ce ba za ka ci man ba to an kawo maka dambu to sai dai a zuba tunda ka ce man ne ba za ka ci ba sai a zuba man kaɗanya tunda ina ganin dambu idan babu mai a ciki ba zai ci ba ko ko kuma zuba maka manja sai a yi maka dambun manja ana dambun manja ne ana yi zamani ya kawo haka amma da ba mutane sani ba da ba mu san ana dambun manja ba Eh, inda har ana dambun manja an ci gaba an ci gaba ai wato yunwa fa ta kora mutane abin da baka tsammani ma zai gaji eh yunwa ba ta da kyau Allah ya kyauta wa bi za'faranin fi ta'amin haka duk mutumin da ya ci turaren za'farana cikin abinci to shi ma ya karya randuwa wato waɗansu mutane waɗansu al'ummomi suna sa turare a cikin abincinsu mu kuma ƙasan nan mun tashi ba sa turare a cikin abinci ko da yake wani ba zai gane ba na ce turare zai ɗauka kayan ƙarfi shi ne kayan ƙarfi zai yi wahala ka fita waje ka je wuraren cin abincinsu ka ce a kawo maka abinci ba za ka ji wannan kanshi-kanshin nan ba yana da wahala wani kanshin ma da za ka ji na waɗansu ganyayyaki ne da itatuwa wanda kai a nan najeriya yan ka gani ma girbe su kake yi amma su suna amfani da shi a cikin abinci suna jefawa cikin abinci sai ka ji abinci ya yi kanshi ah, to ga yanzu zamani ya kawo mana za a yi abinci a sa kori mai amfanin kori korin da ake a cikin abinci mai amfani fa eh na gani sannan mutanen Nijar sun kawo mana idan za a dafa shayi sai ka ga sun sa shayi sai su sa masa kanun fari ba haka bane amma mu asalin shayin mu ai babu kanun fari a ciki wallahu alamu ban sani ba tsofin da wani irin shayi suke sha tun kafin a waye ko akwai kanun fari a ciki babu amma saboda mu da nijar da tadi ko da sudan waɗanda suke tafiya su je aikin haji ko sun je saudiya sun ga yadda suke in suka dawo su ma sai su zo suna sa kanun kwari a ciki kuma sha'in da aka yi da kanun ɗin din ya fi daɗi akan wanda babu wannan to yanzu kuma turawa sun kawo mana akwai shayin da za ga abin nan an sa 'ya'yan itace iri daban-daban wanda yin kana sha kana jin ƙanshin abin to duk mutumin da ya rantsuwa ya ce wallahi ya ce ba zan ci ne ba sai aka sa a cikin abinci aka dafa da shi to ya karya rantsuwansa ina fata an gani saboda haka su turaren sai iri biyu ne akwai turaren da ake ci akwai kuma turaren da ba a ci sai dai ni abin da na fahimta wato ta wani waje wallahu alamu kun da yake suna sa kayan kanshi a cikin abincinsu mafiya yawa idan sun yi hutu suka yi tusa ba za ka ji wari ba gaya eh, wannan abu ne wanda yake very simple amma na mufa yanzu wani yaro ya kuskure ya sake a nan sai mun taki da karatun nan taki za mu yi eh to amma gagan ala sa kayan kaikin duk waɗannan abubuwa ba za ka to za ka je su ba yana taimakawa kwarai da gaske eh, saboda haka akwai turaren da ake sashi a cikin abinci akwai turaren da ba a sawa a cikin abinci ya ce labi kallin tobeka amma banda idan a cikin abin da ya shafi ruwa-ruwa ne ko kunu wanda aka dafa domin hallin su a nan mu muna fasara ki kunu ne amma su suna fasara ki wato um, wani abu wanda yake na ruwa-ruwa kasashen da kasashen waje idan ka je kace a kawo maka abinci shinkafa misali shinkafa da wake da naman kaza to kafin su kawo maka za su kawo maka wani abu a cikin dan kwano haka yadda ka ga ruwa zalla haka yake amma sai dai za ka ga maiko-maiko a ciki za ga ganye-ganye a ciki ko ciyawa-ciyawa a ciki da menene to su wannan dan abin da suka kawo maka din abinda ake nufi shine ba kurbe shi ake yi ba in ka ga mutum ya kurbe shi to dan Najeriya ne ba kauye ne ba kurbe shi ake yi ba katin a kawo maka abinci ne ake kawo wannan kamar vitamin C ne saboda haka sai ka sa cokali sai kai ta shan sa ruwa ne haka amma in ka sha zaka ji ba ruwa bane sai kai ta sha kai ta sha to in ka sha cikin ka zai fada cikin ka zai bude sannan sai a kawo maka abinci amma mutanenmu da yawa da ba sani ba shi kenan sai ga ana kawowa sai wani ba zai taba ba sai an kawo masa abincin sai ya jibga sai ya tafi ya bar wannan ruwa wani shi kuma ba kauye ne ba ya son ya gwada shi ba kauye ne amma daga aikinsa za ka gane ba kauye ne shi kuma an kawo masa shinkafa da haka sai ya dauki wannan ruwan sai ya juya a ciki ai ba a haka to gara ma wanda ya dauka ya kurbe gaba ɗaya ba kurbewa yake yi ba eh amma wanda ya kurbe ai ya fi sauki za su kawo maka da cokali da komai to sai ka sha kana sha kana dan duba wayarka ko kana taji ko kana kalle-kalle kafin su gama dafa maka abincin ko dumawa shikenan zuwa can ka sha da yawa to kafin ka dora abincin ko in ka dora abincin cikin ka zai baje ba zai dame ka ba ai kamar naman kaza ce da suka dafa ta ko kuma naman kazan da suka gasa zai yi wahala su kawo maka ba tare da lemon zami ba mai amfani lemon zami kaga mu a nan kasan ba mu da wannan amma su za su kawo maka lemon zami idan ka gwada kai ka sanya za ka yi amfani da shi ba sai su ɗauki lemon zami sai su matse sai su diga a kan kazan nan ta ko'ina to idan ka ci wannan naman kazan ba zai kulle maka ciki ba ba zai cutar da kai ba amfanin wannan haka ma wancan ruwan ina fata an gani to kun ga su suna da kire-kire abin nan ya in kun je hotel su kawo maka wannan su kawo maka wannan tanan za su cinye kudinka kana ce kai amma na ci abinci mai daɗi amma ka ji jiki ba to da a gidanka ma za a kashe musu kudi haka za su iya shirya maka irin wannan to wannan wani bayani ne an gane ko wa bi sirka illaha fi qabbaltuka aw qabbaltini Eh, wa bisirka haka ma mutumin da ya sake jikinsa ya sake saboda ya ji daɗi cikin mutumin da istirka illaha cikin mutumin da ya ce fi ƙabbal tuke wallahi idan na sumbace ki sai na yi kafara ko idan kin sumbace ni sai na yi kafara ya fada wa matarsa shikenan da ya zo ya sumbace ta sai jikinsa ya sake wannan kowa kowane magidanci ya san wannan sai ya ji daɗi a jikinsa ko da mai ji daɗi sosai ba inda jikinsa ya riga ya sake to ya karya ranzuwansa dama abinda ake magana kenan ko da ko da kuskure ne sai wannan sumbata abinda ake nufi kenan wa bi firari mihi da gudun mutumin da yake binsa baki da tsere tserewar fila faraktuka yace wallahi ba zan rabu da kai ba sai ka biya ni hakina aw faraktani wallahi ba za ka rabu da ni ba illa bi haqqi sai ka biya ni na, wallahi ba za rabu da kai ba wallahi ba za ka rabu da ni ba sai na sai ka biya ni na. ana cikin haka sai aka ce ayya sulale ya gudu to sai kai kafara wace kai ranzuwa tun da farko saboda mutane suna da dabaru iri daban-daban kusan wani lokaci kana tafiya kitimin za ka haɗu da mutum ka ce wallahi ba zan rabu da shi ba ana ce me ya faru kana ce wallahi ba zan sake shi ba in ka ce wallahi ba za ka sake shi ba ka ci kwaikwaye ki mutane suka zo suka lallaɓe ka suka lallaɓe ka ka sake shi to fa ka gama yawo sai ka yi ka fara wallahi ba zan sake shi ba sai ya biya ni kudina dakata dakata ka bari mana mu ji bayani a hankali sake shi da Allah sake shi kai bayani kar ka kuskura ka sake shi in karan bai kada ka kuskura ka sake shi in karan bai don gara ya biya ka kasa a aljihu in ya zo ya ci kume ka ka yi bayani a haka idan an je yana da gaskiya kike nan ka biya shi ai ka warware randuwanka. an warware ranzuwan an gane to abinda ma zai ke magana ke to sai kuma walau lam Ya yace ko da bai yi sakaci ba kaga wannan ya gwada idan yayi sakaci shikenan sai dai kar ku manta cikin introduction na wannan littafi ya ce law din nan ya gwada fassarar wani malami ne domin akwai mutumin da ya zo ya rike shi ya rike shi shikenan kuma sai ya sake shi sai ya kama gangadi ko ya kalli wani waje ko wani abu ya shagalar da shi mutumin da yake bin sa baki din kuma sai ya sulale ya gudu kaga sakacin mutumin da ya rabu wani ina fata an gani akwai wanda kuma ba sakacin sa ba yana la'akari da shi amma wani abu sai ya zo ya shiga kafin ya kara sai ne mai shi ya rasa to kaga waɗansu malamai suna ganin wannan ya fi karfin sa babu sakacin sa amma yayi rantsuwa ya ce ba zan rabu da ki ba sai yayi sakaci mutumin ya tsere to zai kafara wallahi ba zan rabu da ke ba yana kan lura amma sai mutum ya yi dabara sai ya tsere sai suka ce to ba zai kafara ba kun ga akwai bambanci wa in ahala nan kuma ya kara da cewa ko da ya yi ihala menene ihala wa in ahala ko da ya yi ihala shi ne ya juya warai da gaske da ya rike shi ya ce wallahi ba zan rabu da shi ba sai ya biya ni ba shi na ana ta kayya kayya kayya kayya shi ko bai da koko ba jikinsa ya ce wallahi ne ba zan sake shi ba ba zan sake shi ba sai ya biya ni ba shi na to a cikin wanda suka taru a shi mutumin da aka ci kwalan na yana bin wani baki sai wani ya ce to shi kenan tunda ni kana bi na baki yanzu kai baka da kokobo to ni zan biya wannan mutumin Bakin da ake bin ka ya dawo kai na maimakon in biya ka zan biya wannan mutumin ko kuma kin mutumin ya ce wane ina bin ka baki tun da yanzu bani da kokobo to bakin da wane yake bi na na juya kanka ka biya ki kudinsa tun da kudin duk iri ɗaya ne sai shi wanda ya ci kwalan ya ranzuwa sai ya ce ya yadda sai ya sake to sai ya yi kafara saboda ne saboda ba biya shi ba ihala aka yi ina fata an gane shi ne wa in hala ko da ya yi ihala ya juyar da bakin kan wani wa bai ne rantsuwa tana karyewa idan mutum ya ci kitse ko ɓargo eh, a shahan mafiya yawa ana maganan abin da yake haɗe da ƙashe to amma mu anan mun fi fassara ki akan kitsen da ake samu a cikin dabbobi musamman raguna ragunan da aka ta su akan samu kitse da yawa ina jin kitsen da ake samu a cikin raguna ya fi na shanu ko eh, ya fi na shanu saboda su raguna suka ce suka koshi ana samun kitse da yawa kaga alaihiya mata suna ta tarawa sai mutumin ya ce misali ya ce wallahi ba zan ci nama ba mutumin da ya ce wallahi ba zai ci naman rago ba to an kawo kitsan rago idan ya ci ya karya rantsuwa shi ne wabi shahami fil lahami lal'aks amma banda sun koyar haka ne sun koyar haka eh mutumin da ya ce wallahi ba zan ci naman rago ba ai mutumin da ya ce wallahi ba zan ci ainihin kitse ba to shi kenan sai aka kawo nama zalla babu kitse to yana iya ce kitsen da yake cikin nama ba zai cutar da shi ba tunda ba za a iya rabe shi ba amma kun san wannan ainihin kitse din za ga har shanya yaki ake yi eh, har shanya yaki ake yi to tunda an ware ki daban shi nan saboda ayan qur'ani ta yi magana su yahudawa an haramta musu kitsen nan amma an halarta musu nama ashe ana iya rabe kitse da wannan nama ai kaman jini ne wanda ya biyo bayan abin yanka audaman makuha shine jinin da ya biyo bayan abin yanka haramun ne amma kuma akwai jini a cikin nama ko ba ka bane za ga mata sun yayyanka nama in suka yanka za su wanke shi wani lokaci ma akwai akwai inda na ga ma ba su ba su wanke nama ba su wankewa jan nama ba ba su wankewa idan suka yayyanka shi suka yayyanka shi da jininsa da menene haka suke tafasa shi sun ce hakan ya fi zaki to ba haramun ba ne sai dai mu a wajenmu kaman abin kazanta ne abin kyama ne amma waɗanda suka saba yin haka babu wannan jinin ba haramun ba ne jinin da yake tsakanin nama tsakanin kaki da jinin abin nan ba haramun ba ne a ah, to ba garin mahauci mahauci idan ya zo ya yi abin nan ya da nama ya yi koda da jini a jikinsa zai yi sallah haka wannan jinin ba na jafa ba ne amma wanda ya biyo bayan abin yanka idan ya zattu a jikinka sai ka wanke saboda shi da bambanci da wancan ina fata an gane to ya kamata a ringa bambantawa masu aikin fawa su ringa bambantawa domin jinin da ya biyo bayan abin yanka ya tsarku wannan jinin haramun ne to na jasa ne ya fi maka sauki amma in ka zo fiɗa ka zo gyara ka zo duk jinin da ya ɓata jikinka wannan ba na jasa ba ne za ka iya sallah da wannan sai dai kuma ka shigo cikin masallaci ka jeru da mutane ka ga ba zai yi ba eh, shi yasa a ka'ida ake ce mahauta su samu tufafinsu na ainihin aikinsu da tufafin da za su yi sallah wannan na gaya misir abin da suke yi kenan su da yake suna da ruwa ma da yawa sai su shiga bayan gidan masallaci sai su yi wanka su cire tufafin sai su sa a cikin leda sai su sa na sallah sai su zo su yi sallah su masu kokari abin da suke kenan suna fitowa sai su koma bayan gida sai su cire tufafinsu na sallah sai su sa na ainihin na fawa din suke nan sai su je su ci gaba da aikinsu to ko lebura ne ma yana da kaya daga daga ah, to to gaba makanikai ware daga ke? sai ba daidai bane makanike ya zo da kayansa dukun dukun ya zo ya shigo abin nan ya shigo cikin mutane za ga wani yana dari dari ko da mutum ya sa kaya mai duhu irin nawa ko irin na ma'andan ladi yana jin tsoron a ce ya mannu da makanike don zai bata masa kaya to balle wanda ya sa fararen kaya ko ba ka bane to amma kaga da yake wani lokaci bamu da tsari wannan yana daga cikin abin da yake cutar da mu a Najeriya rashin tsari da rashin ganin wato sanin ya kamata Allah kyauta wa bai far'in fila akulu haka ma wani idan mutum ya ci wani bangare wa bi far'in in aka ce far'in ana nufin reshe duk abin da ya fito daga dunkulallen abu cikin mutumin da yake la akulu min haza min ka haza tal mutumin da yake wallahi ba zan ci daga wannan huda ba hudan dabino kenan ake nufi fudan dabino to duk abin da ya fito daga huda din nan ba zai ci ba akwai rufa danyen dabino akwai busur dabinon da ya nuna akwai tamur dabinon da ya bushe to daga wannan huda yake in ya girma ne yake rabuwa ya zamo daban-daban aw hadha tal ko yace wannan hudar aw an ko kuma huda kowane iri illa nabiza zabibi ina ganin nan ya kamata mu tsaya sai darasin mu na gaba insha Allah ta'ala wa bi far'in nan ku koma da baya wa bi far'in nan ya kamata a ce mun tsaya abinda muka fada daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh